of the military administration, I accept full responsibility for all decisions taken under my wife. na ɗau alhakin duk abin da gwamnati na ta gudanar wuke zaben alif da ɗari tara da casa'in da uku na daga abubuwan da suka zama masu tsauri a rayuwata yanzu janar babangida bayan tabbatar da cewa biyola ya cika dukkan sharuɗan lashe zaben wajen yawan ƙuri'a da kuma samun adadin yankunan da ake bukata janar babangida ya yaba wa gwamnatin tsohon shugaba buhari don ayyana biyola a matsayin tsohon shugaban ƙasa duk da hakan ya faru bayan rayuwarsa tsohon mataimakin shugaban ƙasa yemi oshibajo da ya bitar littafin mai shafi ɗari hudu da ashirin a gaban mahalarta da suka hada da shugaba Bola Ahmad Tinubu da Janar Yakubu Gawan ya kawo bayanan yadda baban gida ya kwance da marar dimka bayan kisan gilla ga Janar Murtala da kuma yadda juyin mulki ya kawo Buhari kan mulki alif da 983 tara sake juyin mulki alif da 985 da baban gida ya hau da labarin su Janar Mamman Batsa wanda aka yanke hukuncin kisa sanadiyar juyin mulki hakan ya kawo lakabin baban gida da ya hada da Maradona don yadda ba a gane matakin da zai ɗauka sai ya cimma nasara. sai Evil Genius da ke nuna bancinsa a aikin soja. Janar Muhammad Barau mai ritaya ya ce ya yi aiki da Janar baban gida kuma har yau ya ce bai ga wanda ya ayyukan raya ƙasa irinsa ba. Ba zan lissafa maka structural development da aka yi a Najeriya ba. Har yanzu ko ba wanda ya yi nashi. Amma ba mai magana ba ne. Kaga ko a wancan lokacin saboda mu mutanen ƙasa ba mu fahimci tunaninsa ba. mu muka fara zuwa nan muka bude birnin tarayya da shi inda ba dan yi wannan abubuwan ba gaskiya sai dai a ta zaman labari shi yasa na ce maka namiji ne in fact na taba yin labari da shi na je gurin shi na gaya mishi na ce ranka da ya ce na sa maka suna ya ce menene muhammad ya ce na sa maka sahibul jinnu ya fashe da dariya saboda duk da ka bullu wallahi yana gaba da kai wasu katsinawa da baban gida ya fara kirkiro musu jiya alif da ɗari tara da tamanin da bakwai da jihar akwa ibom sun nuna ba za su manta da tarihin ba. suna alhaji garba wise mataimakin vice chairman five star alhaji nura atafuntuwa a gaskiya jihar baban gida ba za mu ta manta da shi ba a najeriya musamman mu yan jihar katsina kuma yan arewacin najeriya mun tabbatar da baban gida na kishin arewa kuma yana son arewa. sunana alhaji nura atafuntuwa muna ma allah godiya da ya kawo mu wannan rana ta kaddama wannan littafi na janar ibrahim ba da baban babangida mu ba za mu taɓa manta da shi ba wanda ya ɗauko mana abuja daga lagos headquarter ta dawo ga shi ci gaba ya bunƙasa a faɗin arewacin najeriya da najeriya gaba ɗaya baban gida wanda ya ce yanzu yana shirin cika shekara 84 a duniya ya yi fatan ko bayan ransa ɗakin karatunsa amina ya amfani jama'a wajen binciken ilimi an tara biliyoyin naira a wajen taron inda abdul samad rabi'u ya ba da kaso mafi tsoka na naira biliyan biyar sai janar theophilus danjuma ya biyo baya da naira biliyan uku